wato yara ƙananun da suke bin maza kwanaki na yi bayani abin da ake gudu kenan tun kafin ƙannanmu su fara wasu ba sa gani wasu in za su yi sai su rinƙa face to face ƙannansu na gani har sha'awar haka ta shiga ransu ba abin alheri ba ne ko abin arziki yin haka amma wasu ba sa ganin haka wasu kawai aikatawa suke yi ba abun da ya dame su a rayuwarsu magana ta da zan yi a nan shine ni na gani ga nuni ba je ba kuma na tabbatar da wannan labarin abin da ya ƙara samun kwaɗayi da sha'awar in fito kafan yaɗa labarai da midar in zo in faɗa muku saboda nisa yasa wa'annan abubuwan da ake yake faruwa ba abu ba ne mai kyau akwai wata yarinya ce ta goma sha uku yan ta 14 yanzu ta shiga na sha hudu ba ma ta gama da ma a wannan month din ne august dai da muka fita za ta ciki sha uku ta shiga sha hudu abin mamaki ta tana rungs to in yayin za ta fita ta ce kan wazo kira kare. ta kwashe da ta ji kanwan ashidi tana kallon duk abin da yayin ta ke yi to yanzu sai aka tashi sai kanwa ta ci uwar ta a bariki yaya tana kwaba ma kanwanta bari bayan mutuwa ta shi ta ce ita bata ga uban da ya isa ya sa ta bari ba kuma abin haushi sa'an kakaninta da mahaifanta su suke amfani da yarinya wannan yi ne ko abin kyau ne abin da babba ya yi shi na ƙasa da kai in ya gani shi zai yi